shekara ta shida, wannan shine majalisinmu na goma sha biyu a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wanda muke karatu a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya a kan ta casa'in da uku eh, kafin ci gaba akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi an ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam baya yin sallar nafila idan yana halin asar a lokacin tafiya. to ya mutum zai yi da nafila a watan ramadan zai cika salloli ne don ya sami damar yin nafila ko zai rinka yin ƙasaru ne kuma yana yin nafiloli da aka tambayar tana ɗauke da gaɓoɓi guda biyu gaɓa ta farko shin mai ƙasaru baya yin nafila ko yana yin nafila idan mai ƙasaru baya yin nafila ya zai yi da sallolin da ake yi a cikin watan ramadan idan yana halin tafiya asali ƙasaru ba ita ce ma'auni ba duk da cewa ƙasar sababi ne yake haifar da ƙasar ne tafiya sababin ƙasar ne tafiya haka idan mutum matafiyi ne to sallar ƙasar ta kama shi to shi kuma ya alaƙanta tsakanin ƙasar ɗin ne da kuma sallolin nafila ce in mutum yana ƙasaru zai yi nafila a matsayin shi na matafiyi ko idan yana matsayin matafiyi sai bai yi ƙasar ba ya cika sallah zai yi nafila ko ba zai yi ba idan ya ƙulla tsakanin ƙasar da nafilar kenan zai zama kenan idan bitin bai yi ƙasarun ba maganar yin nafilan babu ta tashi kenan mutum zai iya yi in ya yi ƙasar ne ba zai iya yin nafila ba a bisa bayanin da ya yi haka abin yake nunawa yanda al'amarin yake ne, ba a hana idan mutum yana halin tafiya ya yi sallan nafila ba ba inda aka yi hani akan yin haka babu wani dalili da ya zo ya hana ya ce in mutum yana matafi ba zai yi sallan nafila ba sallolin da ake magana akan ba za a yi su ba idan mutum yana halin tafiya yana halin ƙasaru ana magana ne kawai akan salloli na rawatif sallolin da ake ce ma rawatif na filfili na rawatif wanda ake yi kafin sallafarilla da bayan sallafarilla na filfilin da ake yi kafin azahar da bayan azahar da wanda ake yi kafin la'asar da wanda ake yi kafin magariba da isha'i wayannan su ake ce marawatib na filfili rawatib amma sauran na filfili kuma daban su ba sa shiga cikin wannan matsalar hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu kamar yadda hafs ibn asim yake cewa mun yi tafiya wata rana hanyar maka tare da abdullahi ɗan umar da muka je muka sauka a wani wuri sai abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu ya yi mana sallar azahar ya yi ƙasaru bayan an idar da sallah ya koma masauke shi a inda aka sauka kenan sai ya haɗu waiwayo inda suka yi sallah sai ya hangi waɗansu mutane a tsaitsaye sai yake tambaya waɗancan falafiya sai aka ce a ai suna nafila ne nafila suke yi sai abdullahi ɗan umar yake cewa ai da a ce zan yi nafila da na cika sallah inda zan yi nafila ai da na cika sallah kine na nuna ba a yin sallolin nafila na rawatib kafin sallah da bayan sallah idan za a yi ƙasar ana halin tafiya sai ke cewa na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi har ya bar duniya ban ga yana yin wa'annan sallolin ba idan yana halin tafiya sannan na yi tsawon tafiya tare da abubakar haka shi ma tsawon rayuwar shi ban ga yana yi ba haka Umar haka Usman yace dukan su ba wanda yake yin irin wannan ana sallolin rawatib a halin tafiya amma sauran nafilfili wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisai daban-daban imamu muslim ya rawaito ah, daga ummu hani bintu abi talib radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah raka'a takwas a gidana ko a ɗakina a lokacin fatihu makka lokacin da aka je fatihu makka a matsayinsu na matafiya amma manzon Allah ya yi salatu duha ya yi salatu duha raka'a takwas a wannan lokacin haka kuma da sauran dalilai da yawa waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yana yin salloli na nafila a lokuta daban-daban haka hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu wanda Imam Muslim ya rawaito shi ma yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya barin raka'atanil al-fajr ko a zaman gida ko a halin tafiya manzan Allah yana yin raka'atanul fajr haka hadisin da yake cewa manzan Allah sun yi makara a lokacin sallar asuba har rana ta kullu da manzan Allah ya tashi mai riwaya ya ce manzan Allah ya yi sallah raka'a biyu sannan sai aka tayar da iqama sannan sai aka yi sallar asuba sai da yi raka'atanul fajr sannan aka yi sallar asuba duk da cewa rana har ta fito amma bai barraka a tanul fajir ba kuma a halin tafiya ba a zaman gida ba to haka hadisin albara ibnu azib radiyallahu anhu wanda imamu abu dawud da imamu at-tirmidhi suka fitar da shi yake cewa na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon tafiye-tafiye wanda sun kai goma sha tara a cikin tafiye-tafiyen goma sha takwas a cikin tafiye-tafiyen da na yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa amma ban taɓa ganin manzan Allah ya bar yin sallah raka'a biyu bayan rana ta yi zawani ba da haka wannan duka yana cikin dalilai da suke nuna manzan Allah yana salloli na nafilfili daban-daban kenan wancan hadisin na abdullahi Ɗan umar da ake magana a shi hadisi ne wanda yake magana akan kan rawatib salloli da ake yi waɗanda suke haɗe da sallolin farilla na filfilin da ake kafin farilla da bayan farilla su ne waɗanda abdullahi Ɗan umar yake maganar cewa inda zai yi su to da gara ya cika ya cika sallolin shi ba zai yi ƙasar ba kuma ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yi haka ya ga khulafa'ur rashidun ya yi tafiya tare da su bai ga suna yin irin wannan rawatib din ba a halin tafiya da haka wannan duka ya nuna cewa sallolin mutum ko da matafiyi ne zai yi sallolin shi na tarawihi da tahajjud da duk sallolin da za a yi na nafila wannan ba zai hana ya yi su ba tare da tare da liman sai maganar cewa idan zai yi sallar zai cika sallah ne ko ba zai cika ba idan mutum zai bi liman a halin shi na matafiyi to sallar da liman yake yi ita zai yi inda zai bi liman ne ya yi jam'i tare da liman don liman cika sallah yake yi shi ma zai cika salla kamar yadda liman ya cika daga in ya sallar isha'i zai sallar isha'i da tarawihi zai bi liman to zai yi sallah tare da shi cikakkiya ba tare da ya yi ƙasar ba amma idan zai yi ƙasar sallar farillar shi ta ƙasaru wannan daban sannan yazo zo ya bi ya bi liman ya yi sallar tarawihi to shi ma wannan matsala ce daban ba ma ya yi sallar tarawihin ya yi sallar eh, jami'in ya yi ƙasaru shi kaɗai shi ne ya fi ko kuwa ya zo ya yi sallar jama'a a cikin jam'i amma ya cika sallah shi ne ya fi lalle mutum ya zo ya yi sallar jam'i shi ne ya fi domin sallar jam'i wajibi ce ta haka shi kuma yin ƙasaru a bisa ƙauni mafi rinjaye sunna sai daga cikin sunnoni da haka jan ƙoƙarin samun sunna ba zai bar wajibi ba hakan zai yi ƙasaru ya zama shi ne liman kenan sai yi ƙasarin shi sauran mamu sai su cika sallah amma idan babu eh, babu mamu shi kaɗai ne to ya je ya bi jam'i shine wajibin da yake kan shi in ya bi jam'i kuma dole zai cika sallah kamar yadda liman zai cika sallah to wannan shine abin da yake kan shi wannan ma duka abin da ya shafi eh, addu'a kamar yadda muka yi magana jiya mutum ya lizimci addu'a da kanshi shi ne ya fi sauran ‘yan uwa su taya shiga addu'a dangane da bukatun da yake da su a wurin Allah Subhanahu wa ta'ala domin shi ma ka yi ma wani addu'a ɗin ka sa wani a cikin bukata ka roƙa mai Allah yana daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya karɓi addu'ar ka kai ma ya biya ma bukatunka. Anza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan musulmi yayi ma dan uwan shi addu'a a lokacin da baya nan Allah yana addu'a mala'ika a kai yana addu'a mala'ikan yana cewa amin kai ma Allah ya baka irin abin da kake neman mishi ka irin abin da kai kake yi ma dan uwanka daban addu'a to kai kuma mala'ika ne yake roƙa ma Allah akan wannan abu shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa sun fi fifita su yi ma ɗan uwansa addu'a fiye da su yi ma kansu da kansu saboda yi ma ɗan uwansa addu'a su kuma mala'ika ne yake yi musu addu'a abinda suke roƙa ma wani mala'ika ne su yake roƙa musu da haka sai suke fifita su roƙa ma wani abin da su suke so ta yadda su za su samu addu'ar mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su su roƙa musu abin da su kuma suke so a wurin Allah. Daka da kai ka yi makanka addu'a ko wani ya yi maka da mala'ika ya maka addu'a wanne ne ya fi? Mala'ika ya maka addu'a, babu ko shakka duk wanda za ka ce ya maka addu'a, kana cewa ya maka addu'a ne saboda kana kyautata mishi zato. cewa yana da nagarta a wurin Allah amma duk nagartar shi bai kai nagartar mala'ika ba kenan ka yi abin da mala'ika zai yi maka addu'a shi ya fi alkhairi a wurinka da aka ka yawaita yi ma ‘yan uwanka addu'a ka yawaita sa bukatun mutane daban-daban a cikin addu'o'inka kai ma sai Allah yawaita mala'iku da za su rinka roƙa maka buƙatunka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. wannan yana daga cikin sirrin addu'a wanda yake yawan yi ma mutane addu'a za ka samu buƙatun shi sun fi yawan samun biyan bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda wancan addu'ar ta mala'iku da suke yi mishi da aka in wani ya nema addu'a to mu rinka ƙoƙarin sa shi a cikin addu'o'inmu idan za mu yi addu'a kuma ita addu'a dama ana yi ne don Allah don neman yarda Allah ibada ce ba sai ka faɗa ma wani kana mai addu'a ba ko ka yi mai addu'a ko yin ka ce a yi addu'a sai an ɗaga hannu an ce a yi addu'a a yi mai salati goma ga annabi shi ne an yi addu'a ta zan ya ce in ka ce a yi maka addu'a shi kenan in wanda ya ce zai ma addu'an ya amsa shi kenan in ya je zai yi addu'a zai sa ta a cikin addu'a domin addu'a dama ba kai ake faɗa ma ba ba kai ake yi ma ba ya ce a yi min addu'a a ce to a zauna bismillah a yi mai addu'a wa ake sanar ma shi ake sanar ma ana mai addu'a addu'a kuma Allah ake kai ma bukata da ka ka ce ka yi mai addu'a ba ma sai ka ce ka yi mai addu'a ba in ka ce za a yi addu'a ka ɗauki alkawari shi ke nan magana ta tsari sai inda ka samu kanka da damar da za ka yi addu'a ka yi mai addu'a ka sa shan addu'a ba kuma sai ka dawo ka zo ka ce addu'an nan an yi maka ba kalle ka ce har sai ka ɗauka a waya ya gani kana roƙa mai Allah Allah ka biya mawa na bukata yanzu addu'a karan daga nan ta zama riya ta zama ashirkul asgar ta zama karamar shirka yanzu kana yi don wanda kake ma addu'ar ya gani ya san kayi mai addu'a yanzu kanta addu'a ta zama saƙon Allah ta zama shirka ta Allah ba magana karɓuwarta ake ba magana kai yadda za a kwace ka a wurin Allah ake yi ya harkokin abin da ya shafi ire-iren waɗannan da mutane su rinka tsayawa suna fahimtar me ya kamata a ciki me shari'a me addini a ciki addu'a ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoci shi sa manzo Allah ya ce addu'a'u huwal ibada addu'a ai ita ce ma ibada to ba abun wasa bace ba a wasa da addu'a ba mai da ita ta zama abun wasa ko ta zama wani abun kwamidi ana ba mutane dariya da ita da sunan addu'a da sunan roƙon Allah. Allah ba abun wasa ba ne, ita ma addu'ar ba abun wasa ba ce. Ibada ce babba wanda kuma ake cewa ana roƙon a wurin shi, shi kuma ya fi ƙarfin wasa. ya fi ƙarfin a mai da addu'a da kiran shi da roƙon shi a matsayin abin da za a rinka ban dariya da shi da barkwanci a cikin mutane. Data addu'a addini ba wasa ba ne ba kuma abubuwa na aikin ban dariya ba ne, ibada ce ta tsakanin Allah da bawa, ba a yin wasa da ita. muna fata waɗanda suke da buƙatu Allah maɗaukacin sarki ya biya mana buƙatunmu gaba ɗaya wanda suke cikin damuwa a ko'ina Allah maɗaukacin sarki ya yaye musu damuwarsu a darasin da ya gabata muna kan ayoyin da suke magana a kan bani Isra'il da kuma abin da ya shafi mas'alar da aka kawo a ƙarshe cewa wa'iza ƙila lahun wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur zamu sake karanta ayar aya ta 93 kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين نعم الله مدوكاكين سركي سركية وإذ أخذنا ميثاقكم كتنا لوكتن دمك أوكي القوري دكو يعقوب بني إسرائيل ورفعنا فوقكم الطور كما مكا طور دوسي أكنكو akan cewa ku riƙe wannan alkawarin da Allah yake muku kuka tabbatar da cewa dutsen zai iya faɗowa a kanku in ba ku ba Allah ba shi ne Allah ya ce ku zuma atainakum bi kowa, abinda muka ɗauki alkawari da ku shi ne ku riƙe abin da aka ba ku na littafi bi kowacin da ƙarfi ba da wasa ba ku riƙe shi da ƙarfi sannan wasma'u sannan ku yi sauraro na da'a da bi dangane da abin da ake faɗa muku a cikin wannan littafin qalu sai suka ce sami'na mun ji wa asaina mun saba ba za mu yi ba wa ushribu fi qulubihim al'ijl sannan an shayar da zukatansu san wannan dan maraƙin da suka bauta mishi bayan tafiyar annabi Musa zuwa ga ganawa da Allah subhanahu wata'ala abin da sa aka shayar da zukatansu na wannan aikin da suka yi na bautar dan maraki ya shiga cikin zuciyarsu Allah ce bi kufrihim saboda kafircin da suka yi ma tsaurin ido da kafirci da suke nunawa saboda Allah haka Allah madaukakin sarki ya ce an shayar da zukatansu son wannan dan maraƙi sai Allah ce kulka ce musu bi'sa ya ya'murukum bihi imanukum tir da abinda wannan gurbataccen imanin naku yake umarta ku da shi in kuntum mu'minin in dai da gaske ku mu'minai din ne kun yi imani to irin wannan imanin da yake umarta ku da irin waɗannan miyagun ayyukan tir da irin wannan imanin al-imamu muslim da kuma imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnad sun rawaito hadisi daga abu huraira radiyallahu an yake cewa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayar lillahi ma fi samawati wa ma fi al wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man sha. wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce abin da yake cikin sammai gaba ɗaya. da abin da yake cikin ƙasa duka lillahi na Allah ne mulki da halitta da gudanarwa gaba ɗayansu na Allah ne da duk abin da ka gani a sama ko a ƙasa to Allah ne ya mallake shi Allah ne ya halicce shi Allah ne yake gudanar da shi sai Allah ce wa in tubudu ma fi kuma. idan kuka bayyanar da abin da yake cikin zukatanku kuka fito da abin da yake zuciyarku ya bayyana a fili kuka faɗa ko kuka aikata autu tukhfuhu ko kuma kuka koya abin da yake zuciyarku ba ku bayyana shi ba ba ku aikata an gani ba abin na koya a cikin zukatanku sai Allah ya ce yuhasibukum bihi Allah to Allah zai muku hisabi da wannan abin da yake cikin zuciyarku ko kun bayyana ko ba ku bayyana ba fa yaghfiru liman yasha Allah ya muku hisabi zai gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'adhibu man sha zai azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai kenan duk wani tunani da yake cikin zuciyarka ko ka bayyana ko baka bayyana ba yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi akan shi Abu Hurairah yace sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka taso suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa barasu ala rukabihim suka zube da gwiwoyinsu kowa ya faɗi da gwiwa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah an wajabta mana abin da muke iyawa sallah da azumi da jihadi da sadaka duk Allah ya wajabta mana kuma muna muna yi daidai iyawarmu to amma an saukar da wata aya Ya ta wajabta mana abin da ba za mu iya ba in Allah zai yi hisabin tunanin zukatan mutane waye zai sha in abin da ka tuna a kai tunanin shi kawai a cikin zuciya wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah waye zai iya tsallakewa a wannan ba wanda zai tsallake ta ce to wannan an ayar ta zo mana da abin da ba za mu iya ba an dora mana abin da ba za mu taɓa iyawa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kuna so ku faɗa ne kamar yadda ahlul kitabaini min qablikum suka faɗa kamar yadda yahudawa da nasara suka faɗa suka ce sami'na wa asaina mun ji mun saba kuna so kuma ku faɗi irin wannan ne kaza Allah ya ce ku ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ka ku ce mun ji mun yi da'a mun yi biyayya ga Allah muna neman gafararka ya Allah gare ka ne makoma take ka mun tuba mun ji kuma mun bi mun yi da'a yace sai suka dinga maimaita wannan kalmar har sai da wannan abin ya zama ya zama jikinsu a wannan lokacin ya ce sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayar amanar rasulu ma'un unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi manzo yayi imani da abin da aka saukar mai daga wurin ubangijin wal mu'minuna haka su ma waɗannan muminan su ma gaba ɗaya sun yi imani da abin da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu kullun amana billah dukkan su da manzan da muminan gaba ɗaya sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi sun yi imani da manzannin Allah kuma dukansu suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah duka mun yi imani da su mun yarda da su ba wani annabi da muka ce shi ba mu yi imani da shi ba daga cikin annabawan Allah shine la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ya Allah ya ce wa qalu kuma sun ce sami'na mun ji wa ata'na kuma mun yi da'a ga Allah Allah ne ya bada shaidar cewa sun ce sun ji sun yi da'a wayancan kuma Allah ne ya bada shaidar cewa sun ce sami'na wa na mun ji kuma mun saba kuma suna cewa ghufranaka rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gari ka ne makoma take nan take kuma sai Allah ya soke waccan ayar da ta gabata sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to Allah bai dora ma wata rai sai abin da za ta iya tunanin zuci ba mutum ba yadda ya iya da shi to Allah baya dora ma rai wani abu sai abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat da ta aikata da abin da ta samar ma kanta shi ne za a kama ta da shi aikin da mutum ya aikata da abin da ya bayyana shi ne abin da Allah zai kama shi da shi ya lahi kaito abin da mumine suke faɗa suna cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu in muka yi mantuwa abin da muka yi da mantuwa Allah kada ka kama mu da shi aw afa'ana ko abin da muka yi da kuskure ba da gangan ba manzo Allah ya ce Allah ya ce na'am Allah ya ce eh ma'ana an amsa muku wannan bukata duk abinda kuka yi da kuskure ko ba abinda kuka yi da mantuwa to Allah ba zai kama ku da wannan abin ba shi yasa manzo Allah ya ce rufi'a al ummati alkhata wan nisyan an ɗauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa abinda aka yi da kuskure da abinda aka yi da mantuwa Allah ya ɗauke ma wannan al'umma saɓanin al'ummomin da suka gabata ke sami mutum ya manta yana azumi ya ci abinci Allah ba zai kama shi da ukubar wannan mantuwar da ya yi ba saɓanin al'ummomin da suka gabata a baya shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya amsa wannan rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Allah kada ka tsora mana nauyi da wahala dokoki masu tsanani masu wahala kamar yadda suka gabata a al'ummomin da suka wuce a ce yin najasa ta taɓa ka sai ka kankara wurin sai ka kankara fatar in ta taɓa ka sai ka yanke wurin idan kuka yi saɓo a sai faktulu an kusa ku kashe kanku da kanku kowa ya ɗauki makami na ربنا لا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين kar ka ɗora mana wahala a hukunce-hukunce kamar yadda ka ɗora ma al'ummomin da suka gabace mu. Allah ya amsa ya ce na'am, ba za a tura muku ba shi yasa aka shari'ar manzan Allah ta zama yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra hmm. Allah yana so muku sauki baya so muku tsanani babu wani abu daga cikin shari'ar manzan Allah da Allah ya aiko shi da ita wanda zaka ce ɗan adam ba zai iya yi ba komai za a iya in ka zama mutum ba zai iya yi ba to sai dai idan ya samu matsala a ɗan adam ta kashi na rashin lafiya ko ciwo ko wani matsala amma duk mutum lafiyayye zai iya yin komai na shari'a da aka wajabta maɗan musulmi komai zai iya yi sai dai in ya samu matsala ta rashin lafiya data a nan Allah maɗaukacin sarki ya amsa wannan buƙatar sannan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah kada ka tsora mana abin da ba za mu iya ba kada ka tsora mana abin da ba zai yiwu ba mu iya wannan abu wanda sai za a yi sai an wahala in Allah ya tsora maka irin abin da ya tsora ma annabi Ibrahim alaihi salam ya rayu tsawon shekaru ba ɗa yana neman ɗa sai ƙarshen rayuwar shi Allah ya ba shi ɗa kuma aka ce ya yi layya da kan wannan babu nauyi a ciki shine rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah ya amsa wannan ba abinda Allah yake dora mana wanda ba za mu taba yi da zai yi mu iyayen shi ba sai ya ce wa aku anna waghfir lana warhamna kai mana afuwa ka gafarta mana kai mana rahama anta maulana kai ne madukuncin al'amarin mu fansur akan mutanen da yi abin da manzon ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa masa habbai kenan shari'ar Allah at-tasbiya ake bukata ta ni kawai kada ka kuskura ka ɗauki wani abu kana ganin ba zai yiwu ka yi kaza ba ko ba zai yiwu kaza ya faru ba ko ba zai yiwu a yi kaza ba in dai Allah ya ce ko manzon Allah ya ce to ka miƙa wuya kawai ka yi taslimi da al'amarin Allah da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يتي ina rantsuwa da ubangijinka Allah yana rantsuwa da kanshi la nuna mutane ba za su taba zama masu imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahu sai sun sa ka ka zama kai ne mai hukunci akan duk abin da yake faruwa a tsakaninsu duk wani abu da zai taso a koma zuwa ga hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gami manzan Allah ya ce me ya hukunta akan wannan al'amarin Allah ya ce to ba su taɓa zama masu imani ba sai sun zama haka hatta yuhaqqimuka fi ma shajara ya ji la an fi anfusihim harajan sannan idan aka kawo hukuncin manzan Allah ɗin kuma sai ya zama ba sa jin wani abu na damuwa ko ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa akan wannan hukuncin ana cewa ga hukuncin Allah ga hukuncin manzan Allah to zuciyarsu za ta wanke tas ta karɓi wannan hukuncin ba jin wani damuwa ko ƙaiƙayi a kai sannan abu na uku Allah ya ce wa sallimu taslima sai sun miƙa wuya miƙawa sai sun yi saranda da hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in sun haɗa waɗannan abubuwan guda uku shi ne za su iya zama masu imani idan ba sa ɗaukan hukuncen hukuncen manzan Allah akwai a matsayin hukunci a tsakaninsu to wannan ba su zama masu imani ba idan ma suna ɗaukan hukuncen hukuncen amma suna jin damuwa a zuciyarsu wannan abin kamar da bai yi ba da ba haka aka yi ba da ba wannan hukuncin aka ɗora mana ba da wannan abin kamar bai dace da wannan zamanin ba da ka ji wannan kima ka fita daga cikin masu imani sannan Allah ya ce sai an miƙa wuya miƙa wuya na gaske ga wannan hukuncin to da wannan ne mutum zai zama mai imani da haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ku nuna wata damuwa kada ku ji ba za ku iya ba kawai ku ba Allah in yace ayi kawai ayi in kun miƙa wuya kun yadda kun ba da kai to sai Allah ya kawo canji akan wannan abu kamar wancan kistar ta annabi Ibrahim annabi Ibrahim da aka ce ya yanka ɗan shi musu yayi da haka yana jaye-jaye yana roƙon Allah ya Allah a yi kaza ko ya Allah a sauƙaƙa ko kaza da abin ya ta tafiya yana canza salo amma da aka ce yanka shi fa yana zuwa ya ce ya ya inni ara an manami azba huka fango ma za ta ra. Ya ce na gani a mafarki mafarkin annabawa kuma wahayi ne Na ga ina yanka ka yanzu ya tabbatar da umarni aka yi yanka shi sai ya kawo yaron yana faɗa mishi fanzur ma za ta ra ya kake gani ya za a yi an ce a yanka ka Allah ya ce a yanka ka ya za a yi me ɗan ya ce ƙwada ya abati if na tu'mar ya ce ba ka yi abin da aka umarce ka kawai ka yi abin da aka umarce ka bai gudu ya neman makan shi mafaka ba bai yi tunanin ya zai yi ya tsira ba ya ce ka yi abin da Allah ya umarce ka baban ya yarda zai yi ɗan ya miƙa wuya a yi da shi a sa wuƙa a kwantar da shi baban shi ya kwantar da shi yana kallon shi ya yanka shi ko ba yadda ya iya Allah ne ya sa kuma sai ya bi umarnin Allah ba zai saba ma Allah ba ya kama yaro ya kwantar da shi ya sa wuƙa zai yanka shi Allah ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya ga Allah su biyun gaba ɗaya da uban da ɗan wa tallahu lil jabin ya danne shi ta wuya saboda baya so ya danne shi ta gaba ya rinka ganin fuskar shi yana kallon shi zai yanka shi Allah ya ce wa nadainahu ayya Ibrahim nan take sai Allah ya ce sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya ta gaskata wannan mafarkin da aka umarce ka da shi ta magana ta tsari Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi Isma'il din da wani abin yanka mai girma muka kawo wani abu muka ce yanzu ga abin da za ka yanka yanzu an fasa yanka yara me ya haifar da wannan canjin da sauƙaƙawa ni ƙauya da Allah sami'na wa sami sami'na wa ata'ana amma yanzu duka muna jin abubuwan shari'a da nauyin al'amura muna jin cewa kaman abin ba zai yiwu ba kaman abin akwai damuwa kamar akwai nauyi wani ma ji yake yi akwai rashin wayewa a wurin bin shari'a za ka ba abin da zai yi sai abin da yake ganin ya kamata ya zazzaɓa ya zaɓi ya yi kaza ya yi kaza amma kaza da kaza ba zai yi ba ko in yana wuri kaza a unguwa ya yi amma ya tafi wurin aiki inda akwai wanda ba musulmi ba akwai kaza kada a raina shi kada a ce yana da riko da addini sai ya bari أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك kamin إلا خزي في الحياة الدنيا ba abin da ya haifar ma al'ummar musulmi wannan ƙasƙancin sai wannan zazzaɓan a cikin shari'ar Allah. Ba abin dokar Allah gaba ɗaya, kowa san gani yana ɗaukan abin da yake ganin ya dace da son ran shi ne, ya bi, Ke aiki da shi amma dokokin Allah in suka saba ma abin da yake so ba ruwan shi da wannan in ka yana sai an bi addini sai an bi shari'a maslaha shi ce a ciki randa kuma maslaha shi ta kawo a ciki da shi za a zo a ce kada a rinka kawo mana harkokin addini a al'amuran rayuwar da al'amuran mulki da al'amuran siyasan mu haka ran da zai yi riko da ayoyin Allah daban ran da kuma zai yi watsi da su daban shi yasa ba al'ummar musulmi ba ta bushe tana ganin ƙasƙanci da wulaƙanci a cikinta ba domin Allah ya faɗi wancan kwama da za ku man yaf'alu zalika minkum illa fiziyun fil hayatid dunya a duniya bayan da za al'umma ta sami izza sai ta koma zuwa ga karantarwa addini a tarihin al'umma gaba ɗaya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar da ka gani ta sami izza a kowane ƙarni to za ka samu a wannan ƙarnin al'umma ta koma zuwa ga addini kowa ya riƙe addini da wayanda ake mulka da masu mulkin da wayanda suke marasa shi da masu shi kowa ya koma ya fuskanci harkar addini ya mai da al'amari shi ga Allah a gidan shi yana ƙoƙarin ya bi dokokin Allah a shagon shi da kasuwar shi da mu'amalar shi da mutane yana ƙoƙarin ya bi dokokin Allah a kai to sai kaga al'umma ta gyaru ta yi izza kowa na jin koranta ba wani wadata ba komai a can baya shekarun baya mutum nawa ne masu arziki a cikin al'umman musulmi ‘yan ƙwayoyi ne, sai dai a ce a jiha kaza akwai wani, akwai wani, amma kuma ita ce al'umma mai izza, kowa yana risina nama al'ummar musulmi. Amma yanzu fa, komai suna da shi, a ko'ina masu biloniyoyi ba iyaka ga suna. Masu digiri da PhD da karatu na zamani ga sanan ba iyaka amma kuma a ne a banza ba kima ba daraja saboda me dama kimar da darajar da addinin ne aka samu idan aka ajiye shi kuma sai a gusar da wannan kimar da darajar walillahi al'izzatu wa lirasulihi dama izzar ta Allah ce yana bayar da ita ne an ce sami'na wa kwana. in mun ji mun yi da'a mun yi biyayya to Allah zai sa mana izza kowa ma sai ya ji tsoron mu amma idan muka cire wannan da'ar da biyayya ga Allah to Allah zai zara wannan izza kowa ma sai ya wulakanta mu wanda bai kamata ya ma kalle mu ba ko ya ba hanyar da muka bi to shine zai kama mu ya yanka mu kuma ba abin da za a yi kuma ya yanka banza to haka a ɗaiɗaikunmu haka a ƙasashenmu haka a ko'ina haka al'umma tana samun izza ne da riko da addinin Allah da wannan gabar ta sami'na wa kwana. mun ji abinda Allah ya ce ya za ne mu ji Shi ne mu ji mu nemi ilimi na addini mu ji me Allah ya ce sannan wa a ba'ana mu zo mu yi ɗa'a ga Allah abinda ya ce mu yi mu yi abinda ya ce mu bari mu bari sai zama mun sa'a ma yahudawa kenan amma idan muna kan wannan yanayin da muke da mu da su duk tafiyar mu ɗaya sami'na wa asaina ne a yi wa'azin kullum a karantar da ƙur'anin a fassara a yi nasihohi a yi karatuttuka amma ɗabi'unmu ba sa canzawa halayenmu ba sa canzawa mu'amalolinmu ba sa canzawa sai mu zama mun zama sami'na wa asaina bilisanil hal ba ko da ba mu fito da baki mun faɗa ba amma aikin mu ya nuna mun ji kuma ba za mu yi ba to wannan ita ce musibar al'umma gaba ɗaya shine ciwon al'umma gaba ɗaya ba wani mutum ɗaya da zai ce wane ne ya haifar ko wane ne ya ja sai dai kowa yana neman ya samun makanshi mafita kawai ya ɗauki wani ya ce wane ne talakawa su ce shugabanni ne shugabanni su ce talakawa ne marasa biyayya da da'a mabiya su ce malamai ne malamai su ce mabiya ne marasa ji ba sa jin wa'azi ba kowa ya samu abin da zai jefa ma hujja ya ce shi ne sababi alhalin kai din kai karan kanka kai ne sababi me alaƙa da sami'na wa a a rayuwarka da iyalanka da mu'amalarka ina sami'na wa atana take ko ba da kai Allah yake magana ba da wasu ake magana daban waɗancan da Allah ya kawo su ya zarge su ya nuna mummunar makomarsu saboda sun ce sami'na wa asaina su kadai ne hukuncin zai tsaya a kansu banda kai idan kai ma ka yi irin aikinsu, kai ma Allah ba zai ma irin abin da ya musu ba hukunci ne iri ɗaya aljaza'u min jinsil amal Allah yana saka ma mutane ne da irin jinsin aikin da suka aikata ta da Allah ya ce yayi ma yahudawa kaza saboda sun yi kaza ba wai dan su yahudawa ne kawai ba kuma hukuncin ya ƙare kai ma ka yi irin wannan zaka ga irin abin da Allah zai ma wanda ya shafi irin wannan to haka hukuncin Allah yake baya canzawa sunnatallah falan tajida li sunnatillahi sunnar Allah sai baka samun canji a cikin sunnar Allah subhanahu ta'ala. Da wannan ayar tana da darussa mai yawa wadda ta shafi mu karan kanmu wanda ya wajaba mu tsaya mu nazari a ta. ba wai muhimmi shine a yi ta karanta ayoyin ana fassarawa ana wucewa ba. muhimmi shine menene tasirin ayoyin a cikin rayuwarmu da mu'amalarmu shine muhimmi idan tsawar watan ramadan aya ɗaya ka samu ka tasiranci da ita ka fa'idanci da ita wannan ya suka ka je ka sauke tarjama alƙur'ani gaba ɗaya baka tasiranci da komai ba Abin da Allah yake bukata kenan shine kai tadabburin ayoyin afara ya tadabbarun alquran am ala qulubin aqsaluha ba sa tsayawa su yi tadabburin alqur'anin ne su rinka bin ayoyin suna zaƙulo menene ake nufi da ayoyin Allah ce ko an sa makulli ne an kulla zukatan ba sa iya tadabburin qur'ani sai dai kawai a karanta ya wuce an gama a ce an sauke ko ya zo tafsiri an yi izu kaza an gama ko ya zo tahajjud an sauke qur'ani me fa'idar da ka samu a cikin karatun qur'ani wata aya ce ta shiga rayuwarka ta canza rayuwarka a cikin watan ramadan shi ne abin da ya kamata ka duba ka yi kanka hisabi a kai yasa al-hasan al-basri yake cewa unzila al-qur'anu li yu'mala bihi unzila al li yu'mala bihi an saukar da al-qur'ani ne dan ayi aiki da shi sai ce fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan sai mutane suka mai da wai karanta qur'anin kawai shine aikin karanta Qur'ani ibada ce mai zaman kanta amma abin da aka saukar da Qur'ani domin shi shine ka ji me Allah ya ce ka yi aiki da abin da Allah ya ce shine sanadiyar saukar da Alƙur'ani kaga saƙo ne Allah yake aiko maka aya bayan aya kamar message ne kullum yake shigo ma a wayar ka, kowace aya da Allah ya saukar kai yake magana da kai a kanta ta zama yi alaƙarka da ita shi yasa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana khuluquhul qur'an dabi'un shi gaba ɗaya da halayen shi ƙur'ani ne bana aiki yake yi da abin da ƙur'ani ya ce yi. rayuwar shi gaba ɗaya yana bin ta ne akan abin da Allah ya umarni sai zama ya gina mutane akan tarbiyya mai kyau an samu al'ummar da Allah da kanshi ya ce musu kuntum khaira ummatin ukhrijat nas ku ne mafi alkhairin al'ummomi gaba ɗaya. ku ne mafi alkhairin sahabban kowane annabi daga cikin annabawa saboda sun tarbiyyantu da Alƙur'ani, in Allah ya saukar da aya za su ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi ɗa'a za su yi aiki da abin da za su iya aikatawa to da wannan ake canza al'umma da wannan ne kuma al'ummar take samun canji a cikin rayuwarta duk al'ummar da take samun canji tana riƙe abin da Allah ya mata wahayi da shi ne in ta riƙe wannan abin a aikace sai Allah ya canza ma al'ummar canji na gaba ɗaya mu kalli annabi Musa alaihi salam lokacin da bani isra'ila suke cikin bala'in fir'auna sun kai kasancin da ana bin su ana zaben yara ana da an haife su a yanka su a gaban iyayensu ba wanda zai iya hanawa ana yanka ƴaƴa jarirai ana barin ma ƴaƴa mata ba kuma abin da za ku iya yi ƙarshen kasanci kenan a rayuwa ana jiran matarka ta haihu a game ta haifa a miƙo shi a yanka suna wannan halin Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin sai muka so mu musu baiwa mu musu ni'ima mu sanya su yanzu su zama su ne shugabanni maimakon su ake shugabanta ana azabtar da su mu mai da su ne jagorori sune a sama ta wacce hanya za a mai da su haka kai tsaye sai Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi sai muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa ta shayar da shi ma'ana za a fitar da su daga wancan halin ne ta hanyar annabta idan annabta ta zo suka karbi abin da annabta ta zo da shi to Allah zai canza musu wancan halin na kaskanci da wulakanci da suke ciki a mai da su umma a mai da su su ne za su gaji mulkin waɗanda suke a ƙasar ba kowace al'umma a bayan ƙasa ba yadda rayu wannan al'ummar ta canza da kowace irin demokuraɗiyya da kowace irin gwamnatin soja da kowace wani irin mulki matuƙar al'umma ba ta canza halinta da yanayinta ba inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka Allah ya riga yayi alƙawari ya zartar da aka canji yana farawa daga kowane mutum ne kun mutane wannan dama ce da mutum zai iya tsayawa ya duba ya ga ya kamata ya ya ya kamata ya canza wani irin canji ya kamata ya yi a rayuwar shi musamman a wannan zamanin da muke ciki a wannan yanayin ma da muke ciki na yanzu na wayannan kwanakin wanda duniyar take ƙoƙarin rikicewa gaba ɗayanta ta in ba ka da alaƙa mai kyau tsakaninka da Allah ka yi biyu babu duniyar da kake ganin ita ce a gabanka yanzu ita kanta yanzu tana cikin halin tsakanin kayi to kuma ya zama kai ba ka da kyakkyawar alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ga duniyar kanta tana cikin rikici da taɓewa ya kamata mutum ya yi ma kanshi, hisabi ya duba waɗannan ayoyin ya fahimci cewa Allah ba yana ba mu labarin bani Isra'ila kawai don mu ji daɗi mu yi dariya ba ne. Allah yana ba mu labarin bani Isra'ila ne don mu gyara halayen mu. mu sanya ya kamata mu kuma mu kasance saɓanin halin da su suke kasancewa shi yasa yana daga cikin fa'idojin da suke cikin wannan ayar shine riƙe addini ƙamƙam da ƙarfi a ciki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su anan khudhu ma atainakum uwa, ku riƙe abinda da muka ku da ƙarfi da haka duk abin da Allah ya baka na wahayi na addini to Allah bai yadda ka rike shi sakwa-sakwa da yadda ka ga dama ba aibu ne a matsayinka na musulmi a ce kai musulmi ne amma mara kishin addini a ta ta da kowace sifa mai tsatsauran ra'ayin addini mai kishin addini mai kaza ko ne za a sifanta ka da shi dai Allah ya umarce ka da cewa kodin kitaba bi kowa ka riƙe littafin Allah da ƙarfi da gaske ka riƙe addini kada ka yadda ka zama ɗan cikin ɗan rakiya a harkar addini in ana magana addini ya zama kai ba a iya kawo sunanka a ciki kai sai idan ana magana duniya da harkokin lalacewa shine za a iya ambatanka to kada ka yadda kai wannan sakacin kowa akwai abin da zai iya riƙewa a addini muna gani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata ce manzon Allah ya zo ya tambaya ina matan nan aka ce ba ta nan ta mutu manzon Allah ya ce me yasa ba ku faɗa mun ba Ka ce manzon Allah ai mun gani wannan ba wani ba wata abin a zo a gani bane tsohuwa ce shi sa aka je aka yi mata jana'iza aka rufe ta maza Allah ya ce ku kai ni kabarinta sai da je kabarinta ya tsaya ya yi mata a cikin da take yi kawai ta masu masjid da tana shahara sallati aikin da take yi yana sanar da biki fari Allah da manta da ita ba ta shiga cikin kundi na tarihi baiwar Allah da aikinta kenan tsaftace masallaci to kai a irin wannan babukan a wani babi za a saka a me za a saka a addinance in ana magana kana da wani gurbi a ciki ko ba ka da shi idan ba ka da gurbi kai ba musulmi ba ne duk ayoyin da Allah yake magana a cikin alkur'ani ba da duka musulmi yake magana ba me yasa ban da kai me yasa ka da gurbi a ciki shin addinin ne baka ɗauke shi da mahimmanci ba ko kana da abin da ya fi addinin mahimmanci ne wanda ya ɗauke maka rayuwa dole ka yi makanka irin wannan nazarin da irin wannan binciken don ka gane me matsayinka ba ka zauna kawai ana maganar zagin kafirai Allah ya tsine ma kafirai Allah ya tsine ma kafirai ba kai meye matsayinka a addinin me matsayinka a imanin shi ya kamata ka sani kafin ka koma kan wanda baya ciki to wannan yana cikin fa'idojin wannan ayoyin sannan yana daga cikin fa'idar da za mu fa'idanta da ita shi ne imani inda na ƙwarai ne na gaske to baya umartar mutum sai da aikin alkhairi duk inda imani ya samu ingantaccen imani to yana sa mutum ya rinka aikata ayyuka na alkhairi ke sa waɗancan da suka aikata mummunan aiki sai Allah ya soki imaninsu ya ce bi sama ya amurukun bihi imanuku, in kuntum mu'mini kinai imani na gaske baya umarni da irin waɗannan miyagun ayyukan imani na gaske ba zai sa ka rinka ƙarya ba ba zai sa ka rinka zalunci da cutar mutane ba da tauya haƙƙin jama'a ba zai sa ka zama mara kunya a cikin al'umma ba imani na gaske ba zai sa ka zama ɗan shaye-shaye ko lalatacce a cikin al'umma ba imani na gaske ba zai sa ka zama mara tarbiyya ga iyaye ko ga manya ba a cikin al'umma Laka idan imaninka akwai waɗannan abubuwan imanin ya kamata ka waiwaya ka duba ka gyara kada ka zama ƙulbi isa ma ya amurukun bihi imanukun in kuntun mu'mini ka ji ana cewa ku ne musulmi amma kuma ana ganin miyagun ayyuka da rashin kyautawa a tattare da kai kana ɓata sunan imanin wani yana ganin ka yana tunanin wannan imanin da kai ne ya sa kake yin haka ta zalunci kanka ta zalunci addinin Allah saboda miyagun ɗabi'u da miyagun halaye haka wannan yana daga cikin fa'idodi da za a fa'idanci da su a cikin waɗannan ayoyi ta taƙaice za mu tashi insha Allah wa inda muka kwana a darasi mai zuwa kasantuwar ayoyin da za su zo suna da buƙatar lokaci domin fahimtar ma'anonin da suke ciki wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma aiwa ana sanar da cewa mun samu ziyara ta kwamandan agaji na kaduna south a wannan majalisi wanda dama kusan sun saba kowace shekara sukan zazzagaya majalis na darussa da tafsirin alkur'ani domin gani da ido da kuma sanya albarka a waɗannan wurare muna musu maraba da zuwa kuma muna musu fatan alkhairi muna fata Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi akan irin wannan hidindimu da suke yi da gudunmawa da suke bayarwa ga addini Allah maɗaukacin sarki ya musu jagoranci sani ba ko yana da kalima ko fadlar eh, eh, ko tana yi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon kasancewa a wannan majalisi mai tare albarka a wannan masallaci ya albarka masallacin da ake gabatar da tasiri da su da shek bakar mahmudu gumi da ke na abuwa mafaza wanda daya daga cikin manyan malamanmu da allah ya furta mu da su a wannan ƙasa tamu musamman a wannan jiha a wannan karamar hukuma tamu ta kaduna south da ke gabatar da tasiri a shek muhammad nasiru abubakar saleh allah ya ƙara mara yi wasu albarka madalisi wannan kusan ba baki ba ne kukan zo kowane shekara domin ziyara na gani da ido musamman irin yadda mingojin da suke gabatar da ayyuka da kuma irin su da abin da ya shafi wuraren majalis da tafsir da kuma ganawa ta musamman ko gaisawa da su malamanmu da suke karantar da mu a daidai irin wannan lokaci irin waɗannan manya-manyan majalis wanda 'yan ana a cikin wannan karamar hukuma muna da su a halin yanzu sama da guda ashirin wanda ake gabatar da irin wannan tafsiri babban abin da zan ce shi ne da mutanen anguwar ma'az sun san irin ajiyar da Allah subhanahu wata ya a wannan guri da sun ƙara gode ma Allah a bisa godiya da suke wato ya kamata al'ummar wannan anguwa in ce alhamdulillah domin ba wai an goma ba ƙaramar hukumar kaduna ta kudu ba mu san allah ya mata irin wannan baiwa ba sai samina da ya gabata bara a abuja aka zafi malam da shi da dr ahmad atiku awal daga wannan ƙaramar hukumar don ta gabatar da makala wannan abin ya kara sa mana karsashi da jin daɗi sosai cewa ashe muna da irin wannan ajiya yanzu misali ga tarsar mun zo ka ce malam gaban su aka saukar da wannan ayoyi irin yadda ake bayani filla-filla ake ba da fa'idoji wannan kira ne ga sauran al'umma cewa mu yi amfani da wannan lokaci mu tafiranta da abin da waɗannan malaman namu suke karanta ma muna ma al'ummar wannan anguwa ta alkhairi musamman 'yan kwamitin wannan masallaci a bisa irin goyon bayan da ake ba mambobin mu duk lokacin da waɗansu bukatun mu suka taso na gudanar da ayyuka domin ba ma cin nasara ayyukan mu sai tare da ba to muna jin daɗi sosai a ƙarshe muna addu'a ga malam Allah subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya ƙara jan kwanansa tare da kira zuwa ga bautar Allah ta hanya madaidaiciya da ya sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'a ta musamman ga babanmu a shekar bakar salihu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya yace dukkan kurakuransa da manya-manyan malamanmu da suna da suka gabata muna addu'a Allah ya gafarta masu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh أنا الله ورسوله أشهد أن لا إله al auditorio. en